Wato tun kwanakin ba gwamnan jihar Difa ya bayanin cewa dukkan waɗanda ke da wannan matsala ta Boko Haram a wajen yankin tafkin caji to su yi kokari su yi maza maza su hice daga wurin sabilin za a ɗaukar matakan kwakwara matakan na san dai wato za a ce matakan tsaro ne za a wato a kafa can wajen domin yaƙi da 'yan Boko Haram ɗin. To mm. kamar da kawun bayanin cewa za a nemi musu wuri ne mutane dai zan baka labarin cewa a wajen gingime mu kai gari yanzu mutane na tun sun fi dubu goma sha biyu an gudun hijira wanda suka kwararo yayin da waɗansu kenan suna ci gaba da wato wucewa matakai to mu sani gwamnatin za ta ba su wuraren fakiya ko kakane. To kamar waɗanne irin bayanai kuke samu game da irin halin da suke ciki? A ƙashin gaskiya na mutane bayanai kuma rahotanni da suke fitowa mutanen suna cikin wani hali na matsala. Tunda kaga akwai rashin abinci, akwai rashin muhalli inda za su tsaya, kuma ka san ba za a rasa wato maganar barke cututtuka ba a wurin tuni jibitin ko san jama'a watakila ma a ce wata annoba za ta tashi saboda mutane sun yi a wurin. To kamar ita gwamnatin kun yi kokarin tuntuɓar ta ku ji irin matakan da suke ɗauka na ganin cewa waɗannan mutane ba su ta gayyara ba? abin da kenan akwai ƙungiyoyi masu hannu da shuni suna can wato duka sun yi karkata a can wajen jihar difa musamman domin ba da agaji ga su waɗannan 'yan gudun hijira da ke cikin wannan hali na tagayyara musan ɗauki kamar su abinci a ba su gidajen sange domin kare kansu da cututtuka hakan ga irin su zazzabin cizon sauro da dai sauran. ya zuwa yanzu a wani labari da kuke ji na ko ita gwamnatin ta kaddamar da wani hari na musamman bayan ficewar mutane daga wannan yanki? tukuna ai dama akwai dakari na can suna fakon wurin a yankin wato tsibirin tarihin akwai saura na can sai dai mun sani irin matakan da gwamnati za ta kara domin ta kai su wannan dakari a can wajen amma shirye da gwamnatin jiha difai na mutanen su hitike daga yankin ne ko kamun wato ta kai kai dauki na sojoji a ta yankin